بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو كان وتا 26 ga watan 11 shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan shida, shekara ta 2022 miladiya za mu ɗora kan karatunmu da muka saba muna gabatarwa a nan masallaci mai albarka na alkaba'ir na imamu zahabi wanda yau muna darasi na hamsin da bakwai a cikin wannan littafi na alkaba'ir idan yan uwa za su iya tunawa muna kan kabira ko in ce babban zunubi babban laifi na arba'in da ɗaya kenan a cikin littafin alkabiratu alhadiya wal arba'un at-takzibu bil qadari ƙaryata ƙaddara akan ta muka tsaya muka tafi hutun <clears throat> azumi sai yanzu Allah ya da mu na yi bayani akan me ake nufi da ƙaddara a fahimtar malamai na musulunci musamman malamai ahlus sunna wal jama'a da kuma irin yadda wasu suka halaka kan kaddara da imani da kaddara <clears throat> kuma muka kawo maganganu na malamai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da dukkan abin da yake faruwa a wannan duniya tana wato yana ƙarƙashin kulawa ne da kaddara ubangiji tabaraka wa ta'ala muka yi bayani akan akwai wasu abubuwan da suke faruwa a duniya Allah bai yadda da su ba amma suna faruwa suna faruwa a duniya ba wai don Allah ya yadda da su ko yana so a yi ba a'a haka ya tsara duniya ta faru da na kirki da na banza sun fahimce ni to abinda za mu rufe da shi a wannan fasali ko a wannan babi na imani da kaddara malam ya ce faslun can ƙarshe in kullura a ƙarshen alkabirar hadiyata wal arba'un ya ce ajma a saba'una rajulan minar tabi'ina wa a'immatul muslimina wa salaf wa fuqaha il amsar ala anna sunnata allati anna as-sanata allati tuwfiya alaiha هو السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله السنة نبأ السنة وقدره والتسليم لأمره والصبر تحت حكمه والأخذ بما أمر الله به والنهي أما نهى الله عنه وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والمس على الخفين والجهاد مع خليفة برا أو فاجرا والصلاة على من مات من أهل القبلة ما لن يتشي تابعي lissafa sun kai kusan mutum saba'in tabi'ai almajiran sahabbai sun yi ijima'i da kuma a immatul musulmi da salaf shugabannin musulmi da magabata in an ce salaf ana nufin magabata wanda suka shuɗe mutanen ƙwarai wa ha'il amsari da manya-manyan malamai masana fikihu na birane manya-manyan birane a duniya na ilimin addini manya-manyan malamai masana fikihu suka ce annabiya. mutu akan wannan addini ko akan wannan sunna a awwaluha na farko ya bar duniya shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan yarda bi qada'illahi wa qadarihi ya yarda da alqada'u wal qadar abinda Allah ya hukunta da kuma abinda Allah ya kaddara wa taslim li amrihi kuma Allah ya mika al'amari annabi ya mika al'amari ga lamarin kaddara mai ɗaci ko mai zaki mai daɗi ko marar daɗi wanda ya san da zuwanta da wanda bai san da zuwanta ba kamar so ake a ce duk musulmi na kwarai ya kamata ya zama wajibi yana cikin imani ya yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau ƙaddara mai daɗi ko mara daɗi ƙaddara wacce take mai tsawon lokaci ko gajeren lokaci wasabri ta ta hukumihi da haƙuri a ƙarƙashin hukuncin Allah duk abinda Ubangiji tabaraka wata'ala ya hukunta to ai haƙuri da shi ko da daɗi ko ba daɗi annabi ya bar duniya yana yadda da wannan sannan wal akhdi bima amara Allah bi annabi ya bar duniya yana riko da abin Allah ya umarni da shi duk abin Allah ya ce a aikata to annabi yana kokarin yayi riko da shi kai ma kai kokari ka rayu akan abinda da Allah ya ce a aikata wallahi amma na Allahu anhu kuma yayi wato ya hanu daga abin da Allah ya hana imani ne ka hannu da abin da Allah ya hana sannan a yi aiki don Allah wa ikhlasul amali lillah duk aikin da za a yi a yi shi saboda Allah da neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala wal imani bil qadari khairi wa sharri da imani da kaddara ta alkhairi ko kuma ta sharri mai daɗi ko marar daɗi yanzu kaddara ta alkhairi Allah ya baka da ka yadda Allah ne ya kaddara kaddara ta alkhairi Allah ya baka lafiya kaddara ta alkhairi Allah ya baka haihuwa kaddara ta alkhairi Allah ya baka dukiya kaddara ta alkhairi Allah ya baka wani matsayi ya biya maka wasu bukatunka na alkhairi na'am kaddara wacce take ba ta alkhairi ba kishiyarta ciwo ya same ka ka yadda Allah ne ya kaddara maka wani abu naka ya bata wanda kake so kamar a sace wa mutum mota ko a yi masa fashi da makami wani ya billah ko ya rasa mahaifi ko ya rasa mahaifiya ko gobara ko kuma wani ta'addanci ko mutum yana neman wani abu mai muhimmanci Allah ya hana shi duka wannan musulmi ya kamata fa yayi imani ya yadda cewa Allah ne yake bayarwa Allah ne yake hanawa kada mutum ya kokarin kashe kansa saboda neman wani abu na duniya ya ce do or die ko a yi ko a mutu wannan ba aƙidar musulmi na ƙwarai ba ne kuma duk wanda yake so ya rayuwa mai daɗi ya huta to kawai ya sallama wa ƙaddara idan ka samu ka yi wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala ka nemi taimakonsa da agajinsa ya daɗa ƙara maka kuma tsare maka idan kuma ka rasa to kai haƙuri ka yadda akwai ƙaddara akwai hukuncin da Allah ya ga dama ya yi kuma ba dole ne ba ku yi alkawari da Allah ba cewa duk abin da ka nema ko kake so sai ka same shi a wannan lokacin da yawan mu mukan buraci wasu abubuwa da muke so mu same su amma sai Allah ya kiya bamu wannan abin a lokacin da muke nema yanzu wani zai iya zuwa ya ta yin jarabawa yana faduwa in bai yi imani ba sai ka ga ya faɗi mummunan magana ko ya yi mummunan ƙudiri amma bai san me Allah ya tanadar masa ba yanzu wani zai nemi kujera ta siyasa ta mulki ko ta sarautar gargajiya ko shugabanci a kasuwa ko shugabanci a cikin al'umma ko a gurin aiki ko wani abu ya zo ya nema Allah bai ba shi ba ko kuma wanda kake so Allah ya hana shi to ka yi da ƙaddara ka sallama haka Allah ga dama idan kun lura duk rayuwar mu musulmi gaba ɗaya tana da alaƙa da imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau kuma mutum musulmi ya haƙura da abin da Allah ya rubuta mashi yanzu kana tare da mahaifinka kuna zaman lafiya kana ƙaunarsa yana taimakonka yana taimakon iyayenka da yan uwanka da danginka da kowa da kowa kwatsam sai Allah ya ɗora masa ɗan gajeren ciwo sai ya mutu ya za ka yi bayan da za ka yi sai ka yi haƙuri wani dattijo yana kwanci a asibiti yana kwanci a gadon rashin lafiya ya yi shekaru bai mutu ba ba lafiya ana ta kashe kuɗi Allah ya masa wani ɗa attajiri mawadaci mai yi mai bayarwa mai taimakawa shi ke kula da gidansa yake kula da 'ya'yansa yake kula da ɗan uwansa da kowa kwatsam wata rana wannan ɗanasa attajiri ya hau mota ya yi tafiya ya je kwafsa haɗari ya faɗi ya mutu aka dawo da tsohon nan gawan wannan yaro a tajiri. tsohon nan ya yi kuka ya yi kuka ya tino nauyin da yaron nan ya ɗauke masa abincin gidan shi ne, aurar da 'ya'ya shi ne, kudin makaranta shi ne, larurar asibitin dattijon nan shi ne, gidan haya shi ne, duk abin da ka sani shi ne. sai tsohon na ya kaɗa baki yake cewa ya Allah da ka yi shawara da ni da baka ɗauki ran wani ba ya Allah da ka yi shawara da ni da ni ka ɗauka da ka bar wani yauwa zai mana kaza yauwa zai mana kaza yauwa zai mana kaza ya ta faɗan maganganu dai a cikin zafi da damuwa to kuskure ne irin wannan ya kamata mutum ya dogara ga Allah duk abin da ya same shi mai daɗi ko marar daɗi kuma Allah yana iya jarraba mu a cikin abubuwa da yawa jama'a mutuna da Allah kuma mu rinka tunawa da ƙaddara. gaba ɗaya rayuwar mu tana allake ne da ƙaddara, ko a harkar kasuwanci ko a harkar noma ko a harkar mu'amala ko a harkar kaza ko a harkar kaza dole akwai ƙaddara a ciki والإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والقرآن كلام الله نزل به جبريل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة وإن عمل الكبائر إلا إن استحلوها ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بالجنة لخير أتى به إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ونترحم على جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده وأصحابه صلى الله عليه وسلم أجمعين malam ya ce malam ya ce za mu ci gaba da ɗora abinda annabi ya bar duniya a kansa abinda annabi ya yi imani ya yadda da shi kuma haka ya bar duniya annabi ya yadda cewa imani ƙauli ne da aiki ma'ana imani ba abu ɗaya ba ne faɗa da baka da kuma aiki sannan a da niyya ma'ana da ƙudiri ka faɗa da baka ka yi aiki ka ƙudirce wannan abuwa guda uku su ne rukunan wato da imani yake tabbatuwa da su Kaulun wa amalun wa niyya sai ka faɗa kai kalmar shahada mun ji a bakinka sannan sai aikinka ya nuna muga kana aiki da kalmar shahada kana aiki na irin masu shahada kana sallah kana azumi yanzu da wani zai je ta faɗin la'ila illallah ba mu taɓa ga ya sallah ba ba ruwanmu da shi to ai ba mu ga yana yin aiki ba ko ya ce la ila illallah amma bai taɓa yin aiki da gaba ba ko kuma ya faɗa ya kuma yi aikin amma a zuciyarsa babu niyyar ina fatan kuna ganewa ya faɗa da baki ya yi aiki kowa ya gani da baki wani ya ji ya yi aiki kuma an gani an ji an gani amma zuciyarsa bai kudirce da ma'anar la'ilaha illallah da imani da la'ilaha illallah ba musulmi ba ne kuma ba mai imani ba ne da kaga waɗannan wasu turaku ne murahu ne guda uku na wanda shine tukunyar imani take zama a kansu ka faɗa da baki dole sai mutum ya faɗa karo ne ce ah, to ai mu ba riya muke ba ah, dole mu ci kana la ilaha illallah kana dole ne ka faɗa shi yasa idan mutum zai shiga musulunci sai ya faɗi mai la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai mun gaina aiki kawai mutum ya zo ya ce shi musulmi ne amma baya aiki in an zo azumi baya yi in an zo sallah baya yi in an zo zakka baya yi ba amal bai zama musulmi ba bai da imani bayan ka haɗa wannan abu guda uku guda biyu sai kuma ka haɗa na uku shine niyya wannan kuma ba wanda yake ya sai Allah shi sa idan ka ga mutum ya faɗa da baka kuma ya aiki da gangan jiki shikenan sai ka sallama wannan wane ne musulmi ne abin da yake cikin zuciyarsa kuma Allahu alam wani sahabi an je yaƙi ya ɗauki takobi ya datsa wani ya kashe shi a lokacin yana la illallah a an la illallah kawai sai da ya kashe shi aka kawo shi gurin annabi shi sahabin aka ce ya wannan fa wannan fa ya kashe wani bawan Allah fa yana kalmar shahada fa kai tsaye wannan sabi ya ce ya rasulallah wannan mutumin munafiki ne ba don Allah ya faɗa ba ba la'ila ilaha don tsoron takobi ne ya faɗa ce sai annabi a shakakta an kalbihi ka tsaga zuciyarsa ne ka gani ya ɗin kenan ya faɗa ya kai kasancewa da baka ne kawai ya faɗa ka buɗe zuciyarsa kaga ƙarya yake yanzu kai wani yana la'ila illallah yana kalmar shahada sai ka zo ka ce ta ƙarya yake ka fasa zuciyarsa ta ku yi wa mutane hukunci da abin da yake na zahiri ku daina yi mutane hukunci da baɗi ne ku shiga cikin zukatansu ku fassara abin da ke cikin zukatan kamar wani ya zo ce ma ai abin da ke cikin zuciyar ware kenan kaza ne ayi. a'a mutumin ne ya ce ya rasulullahi ba fa Allah ya faɗa ba annabi ya ce ya za ka yi da la ilaha illallah sun ya zo da ita ran tashin kiyama jama'a wannan sahabi ne ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tare da shi kuma ya je jihadi ya je yaƙi wallahi saboda wannan kisan da ya yi wa wannan mutumin kuma yana cikin kafirai ne mutumin amma ya faɗi kalmar la'ila illallah karga yadda annabi ya canja masa a riwaya aka ce sai da annabi ya bada diya ta kashe wannan mutumin ina waɗanda suke ɗaukan kunamar bindiga sana'ar su kashe mutane ina wanda za a zo kawai akan rikici a anguwa da jayayya da fada ya fasa gindin kwalba ya cakawa cikin dan uwansa ina waɗanda akan harkar siyasa kurin dan a zaɓuwa ne ko sai muwa ne ya yi ya ɗauki makami ya kashe ɗan uwanshi akan wannan hanyar ƙazantacciyar hanya yanzu a garin nan garin musulunci garin muhammadawa garin annabi muhammadu garin imani garin musulunci a iya primaries elections da aka yi zaɓe zaɓe na fidda gwani da ake yi na gwamna na wane ne na wane ne mutum nawa aka sha garin nan wallahi tallahi dan adam din da aka kashe a garin kano a harkar primary election wallahi ba a kashe su a jihohin kudu ba masu sallah ne gaba ɗayansu kurin mutum ya ɗauki makami ya baka ka riƙe ka je ka sari wani ko ka yanki wani saboda taimakon wani a gaibu wanda in ya ci ma ba lalle ne taimake ko ya taimake iyayenka ba akwai wanda yake gaya mu yace malam kaga gwamna wane na jiha kaza na ce eh ce kaga wane yace wallahi tallahi a gidanmu ya tashi yace kaga ubana wane tsohon nan ga yace yana kwance a kofar gida kullun yana bai da rigar kirki ba mun abincin kirki wallahi shi ya rike wane yace amma yau ya kare shekarsa takwas bai taba zuwa nan kofar gidan ba bai taɓa turo mana taimako ba wani yace ce kaga minista wa ne kaga na ke gani ce wallahi tallahi tare suka yi wasan ƙasa da yarmu da yayanmu uwarmu ta riƙe shi a gidanmu yake cin ɗumame amma yau wallahi ba mu isa mu je abuja mu neme shi ba malam waɗannan mutanen fa wannan su suka riƙe su su suka kula da su su suka musu hanyar makaranta suka musu kaza ba san da su ba balle ta kai dan tasha amin dan tasha da a tasha aka hadu da kai aka baka makami ta je wai ka sari wani dan uwanka wai saboda wai wai kana neman wani aje a baka su suna can sun tura su wasu tuntuniyan sun yi wa iyalansu biza a wannan shekarar da wannan watannin suna taiwa iyalansu biza ta fita kasashen waje saboda lokacin da za a yi zaɓe ba sa barin 'ya'yansu da matansu ku ne za ku je ku zaɓe su 'ya'yansu ba sa zaɓe matansu ba sa zaɓe suna kasashen waje saboda kar ma aje a nemi iyalansu a kona musu gida wallahi wasu da kansu suna faɗa ma kai ka zo ka ɗau makami ka kashe wani yanzu suna nan sun shirya lokaci suke jira kawai ko a yi a rai ko a mace sai mun ci sai mun yi abin da aka shirya kenan da ka ji shiru gum din nan Allah ya san me ake kullawa wasu sun ce sai sun zarce wasu kuma sun ce sai sun kwata amma da zarcewa da kwatan duk da rayukan mu ne za a yi yasa duk wanda ya kuskure ya bari a cikin wannan abun aka kashe shi ka wa kanka Allah ka cuci kanka kuma ba wani ba wani wanda kake da garanti da tabbas a kan shi waɗannan mutanen kawai Allah kiyaye ba wanda ka isa ka daki kirji ka ce wallahi tallahi kaza zai maka zai maka kaza babu kasuwar bukata ce kullum ina tausayin samari matasa yasa ku karanta addini ku rinka mu'amala da nasusu shari'iyya ku san muhimmancin jini da mutuncin ran ɗan adam kusan da wannan don haka imani sai ya hada waɗannan abubuwa kaza yanzu kaga wannan me yasa annabi ya nuna damuwa an kashe shi saboda mai imani ne kai yanzu a ihu kawai za ka yi wannan yanzu a garin nan na ga wani ban sani ba ya aka yi wani hoto na ga ana ihun harkar siyasa na wani ya danno mota darbas sun sani ba kokon gani darbas ya sako wasu suna kanta wasu suna tsaye suna kallo yan kallo ta kubuce masu da ya shafce ta ya ɗiba ya hau kan wasu ya bubbuge wasu wasu kan daman take sun zama gawaki me ya kai kama na tsayawa kallon wannan abuwan aidin da kai ana gudu da mota ko da babur gaggaba ya kallo za ta iya kubucewa wallahi tallahi ta yi wa kanka kurin sai dai ka ji wani kiri munkarin wani kirin yana marar buka ba ma dinuka Allah sai ka ce kai gani ba da access road fa nake fa ko kuwa ko ina layin ka ne fa ashe ba nan kaje ba yanzu kana kiyama ne ana marar buka ma dinuka su maka shegen duka idan maka ba da amsa ba ai duk inda ake hayaniya ka tafi gida wallahi malam duk inda ina baku wannan formula ce don yanzu a yi ta yi duk inda kaga ana hayaniya ana rudu ko ana tashin hankali in maza maza ka lallaba ka tafi gidanka dan tsautsayi zai iya bi ta kanka ta inda ba ka tsammani kuma na gaya muku kar wani ya yadda ya salwantar da ransa saboda wani don ran wani ɗin bai fi naka ba kuma ba magana wai in fito wai in yi siyasa wai wai in ba wani ba sai mun yi kaza sai dai a kashe mu akan wani a'a baka da garanti akan shi yawwa baka da garanti akan shi Allah sa kuna ganewa imani yana karuwa imani yana raguwa imani yana karuwa da yawan bin Allah imani yana raguwa da saban Allah idan mutum yana yawan sallah yawan azumi yawan karatun qur'ani yawan salatin annabi yawan kaza to imaninsa yana ƙaruwa yawan sadaka yana ƙara imani nafilfili yana ƙara imani azumin nafila yana ƙara imani ha to sannan kuma imani yana raguwa me yake rage shi in yin sallah akan lokaci in fita jam'i in yin sadaka in yin nafila in karanta qur'ani in salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama in bin iyaye duk wani abu da ka sani na sako yana cikin munaghisatul iman ma'ana abubuwan da suke tauye suke raunana imani suke hana shi ya tafi da haka aqida ahlus sunna imani yana raguwa yana karuwa liyazdadu imanan ma'a imani haka qur'ani yace imani yana karuwa akan imani yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah sannan annabi ya bar duniya ya yadda wal qur'anu kalamullah نزل bihi jibril على نبي محمد صلى الله عليه وسلم غير shi شيء zancen Allah ne kuma mala'ika jibril ne ya saukar da shi abu na biyu abu na uku akan annabi muhammad sallallahu alaihi abu na hudu ghairu makhluq ba fa halittarsa akai ba fashin bakin wannan magana ita ce me ake nufi da alqur'ani kalamullah alqur'ani maganar Allah alqur'ani sifar Allah Allah ke Allah ne ha kenan ba halittan Allah ba ne ba halitta ba ne. wani abu ne da yake sifa ne na ubangiji wannan ƙwar'anin da muke karantawa don me don Allah ne ya yi maganar shi sa ake ce ai magana Allah ne ƙwar'ani, shi sa aka ce ku haddace ƙur'ani ‘ya'yanku su haddace Alkur'ani? iyalanku su karanta alkur'ani ku zamanto abokanan abokin hiranku shine alkur'ani wannan muhim jiddan jiddan malamai suna cewa tun mutumin da ya rike alkur'ani ya mai da shi abokin tarayyarsa abokin a wato zamansa abokin mu'amalarsa to bai mutuwar wulakanci duk wanda yake yawan karanta alkur'ani ana kyautata masa da san zai samu rahama ko yake yawan sauraron sa, ko yake da wuridi yana duba shi da aka kada ku bari a raba ku da alkur'ani kada ku bari ya ummata muhammadin a nisanta ku da alkur'ani duk wani tsari duk wani tsari da za a iya kawo muku a duniya wanda zai nisanta ku da alkur'ani to ku nisanci wannan tsarin kuma ku tsorace shi kuma duk wani ilimi da zai zo ya rauna na karatun ƙur'anin 'ya'yanku to akwai haɗari a tattare da shi don ƙur'ani zancen Allah ne kuma mala'ika jibrilu babban mala'ika shi ne ya sauko da shi mana shi ya aiko shi Allah ya aiko mala'ika jibrilu ya kawo wa Muhammadu sallallahu Alaihi wa sallam Gairin makhluq ba halittarsa aka ba wannan aƙida ce ta ahlus sunna amma akwai waɗanda suke da ƙudurin cewa alƙur'ani halittar Allah ne wannan maganar kuskure ne ƙur'ani ba halittar Allah ba ne ƙur'ani sifar Allah ne su imamul bukhari su imamu shafi'i su imamu ahmad sun sha wahala a gurin wasu sarakuna 'yan bidi'a a lokacin zamaninsu na akan cewa su yadda cewa alkur'ani halittar Allah ne akwai wanda sai da aka musu duka aka ba su kashi sosai akan kin yadda da cewa ƙura'ani halittar Allah ne ba su yadda ba don haka mu yadda cewa shi alkur'ani ba halitta ba ce Alƙur'ani sifar Allah ne tabaraka wa ta'ala a aminci da wannan kuma a yadda da haka wannan aƙida ce ta ta ahlus sunna wasabru yace wasabru tahta liwa'i sultani alama nazala bihi jibrilu ala muhammadin alama na zalbihi alama kana minhu min adilin aujau abu na gaba al'umma annabi ya karantar da mu muyi yi haƙuri a kan tutar shugaba tutar sarki tutar jagora a cikinmu duk shugabanmu duk halin da yake ciki na adalci ko zalunci muyi yi haƙuri da shi malam ka duba Allah ya sanar da manzon Allah irin yanayin da za a wayi gari a kai ku yi haƙuri alama kana minhu min adlin aujau ko adalci ko zalunci shi yasa ya ce wala nukhrij alal alal umara'i saifi wa in jaru kuma kada mu yi fito na fito mu ɗauki takwabi mu ɗauki bindiga mu ɗauki makami mu tinkari shugabanmu mu yaƙe shi ko da ya yi zalunci a aƙida ta ahalus sunna musulmi baya ɗaukan makami ya yaƙi shugabansa in kaga wani yana yaƙin shugaba da makami don saboda zalunci ko mulkin zalunci da yake yi to ba ahalus sunna ba ne ahalus haƙuri yake yi sai dai ta wa'azi ya ta faɗakarwa me yasa suka ce annabi ya lura cewa shi mai mulki yana da mulki yana da makami yana da iko a hannunsa ɗaukan makami ka tunkare shi zai salwantar da rayuka masu tarin yawa ta dalilin fada da shi da za ka yi da kujerarsa amma idan ka yi haƙuri za ka tseratar da rayuka masu tarin yawa da wataƙila da kun yi fito na fito da shi da an yi asarar wannan rayuka wallahi a nan nan afirka malam akwai ƙasashen da wasu musulmi ne suka fito suka yi fito na fito na ƙoƙarin hamɓarar da ko gwamnatinsu saboda tana musu zalunci suka sauka daga wannan koyarwa ta annabi wani wanda aka yi a gabansu yake cewa wallahi malam akwai wani wuri da suka taru a masallaci mutane sai dai a ce miliyan kaza wallahi shugaban nan malam shi ma musulmi ne bom ya ta saukan musu daga sama ba a isa a ce ma ga iya adadin gawan da aka kashe ba wasu sun radar da gewa sun gudu tsire akwai wani wurin da aka zo da gawawakin suka yawa kawai mota aka ɗebo ta zuba ƙasa kawai ta zuba a kansu aka yi rami kawai aka binne su a wurin fada da ɗaukan makami da yaƙi a yaƙi shugaba saboda wai ya yi zalunci wannan baƙi da suna ba ne shi sa ce wa in jaru la na khuruj alal umara saifi wa in jaru to sai dai illa an tarau kufran bawaha in kun ga kafirci a fili sun hana ku musulunci sun ce ku yi kafirci to a nan sai ku fito ku kare yancinku amma maganar tana da makami a shirya a yi fada da wane saboda shugaba ne ya zalunce mu a annabi ce ku yi haƙuri Allah zai karɓa muku hakinku amma a ta gaya musu gaskiya a ta musu nasiha bi uslubin hasanin da uslubi mai kyau da ya dace udu'u ila sabili rabbik بالحكمة والموئذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن haka ku gane ya ku uwana ba aqidar ahlus sunna bane amfani da makami da yakar wani shugaba ko gwamnati ina maimaita wannan saboda akan ɗebo kashin kaji a zuba wa masu da'awa ta sunna ala manhaji salafil umma wasu su je su yi wani abu sai a zo a ce ai su kaza ne ai su kaza ne ai kaza suke ne a tarihi abinda annabi ya tafi ya bar musulmi a kai kenan kuma haka wato salafuna magabatanmu suka koyar kuma suka ce ai abu na biyu baka da ƙarfin mai mulki ai yanzu kai a yanda kake in kace za ka yi fada da mai bindiga da mai igwa yana da sojoji yana da 'yan sanda yana da mobile yana da eh, motar barkwanan tsohuwa yana da motar ruwan zafi yana da kaza kace bari ka fito da me za ka fito ka yake shi ya abin da za ka yi kace an zalunce ka kana neman Allah fitan maka da ka balantana yanzu kuma kana da hanyar canji tunda kana rayuwa akan tsari na demokradiyya sun ce kana iya canjawa bayan shekara kaza in bai maka ba sai kai amfani da hanyar da aka baka na zamani ka canja shi amma in baka zama kwaɗayayye ba in baka zama fitinanne ba in baka zama mai son duniya ba in baka zama wato mutum mara tausayi ba waɗannan abubuwan su suke hana ka canja shugaban da yake azzalimi yake zaluntar ka matukar kuka sa kwaɗayi in dai mutu yana da kwaɗayi to ba zai abin kirki ba kuma ba za a haɗa kai da shi a kawo canji a gyara ba mai kwaɗayi ɗan kaza da za a watsa mai cak cak cak ya ɗauka duk wahalar da ake ciki da an ɗauka an bashi zai shiru ya kama bakinsa sannan mara tausayin halin talaka bai damu ba in shi ya samu kowa ma ya mutu wanda yake da wannan ɗabi'a da in dai mu mun samu kowa ma ya mutu sannan ba za a taɓa yin harkar canji da shi ba mai tausayi ake so wanda zai tuna ‘yan uwansa ya zubar da hawa ya kuka ya ce zan yi zuciya in samar da canji saboda talaucin da ‘yan uwana suke ciki rashi da ‘yan uwana suke ciki rashin magani a asibiti rashin ilimi rashin makaranta rashin tsaro rashin sana'a rashin noma rashin jari a hannun mutane rashin abinci yunwa ta yi wa mutane kaka gida komai ya fi ƙarfin mutane mai jin tausayin bari ya kawo canji ya taimaka waɗannan mutane ko da shi aljihun zaba komai irin wannan su ne abokanan tafiya sannan matsoraci dan mutumin da yake da matsoraci ne a cikin irin wannan tsarin ba inda zai je ku zubar da shi a gefe kawai ku yi tafiyar ku da zai kulla muku komai ba ana so a samu jajirtattu wanda za su tsaya su yaƙi azzalumai su fada da su akwai mutanen da tiraku ne marasa mutunci a kafe suke duk wanda ya zo in bai musu da'a ba sai sun kawar da shi ko sun yi kaza da shi to ana so a samu tsayayyen da zai buga da su ko shi ko su don ya samar wa da talaka 'yanci mu ma yau dai mu ɗan ji daɗin da ake ji a wasu ƙasashe mu ma yau mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali amma babu kana cikin ƙasarka ta inda goman dare sha ɗayan dare ya yi baka isa ka buga mota ka ce bari ka je wuri kaza ba ai ba zaman lafiya ka je ka ga a nan afirka fa ba wai wani wuri ba nan nan nijar nan nan kaza nan nan kamaru nan nan kaza nan nan kaza sauransu wallahi tallahi malam karfe uku na dare za a buga mota a cika ta a tafi duk inda za a je za a je ba komai kuma ba kuma ba fa abin da zai faru komai lafiya lau amma mufa babu wannan karatun to kaga ina harkar lafiya babu ba kwa fita ne da kuna zuwa airport na garin nan ko na wancan jihar ko na wancan jihar kullum airport ɗinmu a cike suke da marasa lafiya da ake ɗaukansu ana fitar da su india dubai saudi germany egypt ina ne ina ne ba lafiya yawanci jirage sai ka tarar da marasa lafiya wanda ana tura su da keke ake shigar da su jirgi duk yawancin mutane ba su lafiya sun gudu sun ban najeriya saboda babu ingantaccen asibiti wani ciwon da billahi azimu a anguwarku a wata kasar a anguwarku likita zai iya warkar maka da shi babu to dan karamin inji da ake wani test na wani abu sai ka ce sai ka ne ce ma duk kasar babu wallahi yanzu duba irin injin wankin koda kai ka isa ka lissafa masu ciwon koda a Kano anan suna nan to yawan su mutuwa suke saboda ba kuɗin zuwa a yi musu dialysis din ko kuma a asibitocin ma babu ku je ku bincika gaba ɗaya Kano injin wankin koda duba yau ma Kano mutum miliyan kaza injin wankin koda kurin a asibiti kwaya nawa ne na farko asibiti nawa ne suke da shi manya-manyan asibitoci sannan kuma kwaya nawa ake da shi nawa ne masu ciwon kodan nan likitocin da suke kula da bangaren suna fitawa gidajen rediyo suna yin bayani amma wani zai zo a taron siyasa ko taron wani abu a gayyace shi ba da taimako sai ce ya ba da miliyan ɗari biyu a yi kaza mai kwan ya asibiti ya je sai wannan injinan guda ɗari guda kaza ya gina musu wani hol ya ce gashi nan na ba da shi fi sabi a zo a ce ya'yan talakawa a taimaka musu ba za su yi ba wallahi mala mutanen mu da yawa ciwon koda in ciwon koda yau ya kama ka a kasan nan in dai talaka ne kawai ma ka fara hada likafanin ka kwarai nake ga muku kwarai nake ga muku saboda na farko baka da kuɗin da zaka je a maka wannan aikin ciwo ne da yake buƙatar kulawa ina ya fa'ika to babu to wallahi mala a cikin ƙasashen nan wasu da ake zuwa wallahi tallahi wannan injin a asibiti guda ɗaya wani ya nuna mun asibiti ci kaga wannan asibiti shi kadai ba shi ne babban asibiti na ƙarshe ba ta wannan asibitin akwai irin injin wankin koda ya fi guda ɗari biyar a wanda watakila a jihar ku gaba ɗaya bai wuce guda biyar ko shida ko bakwai ba yanzu ana kansa ciwo uka na kansa ba za su irgu ba wasu ma ba san kansa ne a jikinsu ba amma ina so in tambaye ku duk ƙasar nan gaba ɗaya asibitin kansa guda nawa ake da shi wanda idan ciwon kansa ya kama ka wannan specifically wannan asibitin zai kiwarin harkar kansa ne kansar kaza kansar jini kansar kwakwalwa kansar wane ne kansar menene kansar nono kansar cibiya kansar wane ne kansar hanji kansar waye mala haka ake ta mutuwa duka wannan abun wa zai muku gwamnati to in Allah ya jarabe ku kuka zaɓi ɓarayi in ka zaɓi ɓarawo ina gaya muku gaskiya gwanda mu fito ƙarara mu faɗa duk wanda ya kuskure zaɓi ɓarawo wanda yake ba shi da tausayi bai da jin ƙayi to duka kuɗin za su yi sacewa ba za su yi muku wannan abubuwan ba haka za mu zo mai ta mutuwa cikin wahala ba ruwan sha ingantacci ba ka isa ka je ka buɗe famfon unguwarku ka kafa kai ka sha ruwa ba kana gamawa kwana biyu za a ce typhoid ka tafi asibiti ba ka isa ba ba ka isa ba noma ya lalace kayan miya da zaka ci abinci tattasai da tumatir kai yanzu ka je ka zagaya gurin masu tattasai da tumatir a wannan lokacin kaga irin tattasai da tumatir da ake sayarwa wasu motsatsu yadda ka san wato fushi aka yi aka ciro su wallahi koraye sharɗan bala'i ga koguna ga ruwa ga ƙasar noma ga komai wai akwai yanayin da za a zo a wani gari wai ba tattasai da tumatir wai a lokacin su ya ƙure muna iya noman rani muna iya na damana muna iya na kaza ga fili ga daji mutane sai dai mutum ya je yanki kango ya kewaye shi ya sa get baki sai ce waya of 119 this is not for sale ba za ta sayar ba amma kuma ka kwanta a kabari a zo a yanka shi a sai da shi noma da za mu noma abin da za mu ci ba ma iya yi ta san me talauci da gangan aka talauta mu yanzu yau nan nake hira da wani naje gona muna shuka muna magana taki wallahi tallahi ina gaya muku a yau halin da ake ciki buhun shinkafa guda ɗaya da manomi ya noma bai isa sai mai taki ɗaya ba ka san nawa ake sai da taki akwai na dubu talatin buhun takin nan guda ɗaya wanda yake bai wuce buhun shinkafa ba akwai na dubu ashirin da bakwai akwai na dubu ashirin da biyar akwai na dubu ashirin da biyu akwai na dubu sha tara akwai na dubu kaza wanda baran can nawa nawa muka sai shi dubu shida da ɗari biyar dubu bakwai jiya nake yi wani mai taki da nake sayan taki a wajensa na ce ka manta ina ta rikici da kai na tura ma kuɗi zan sai taki ka ƙara min dubu shida ne ka ce min dubu shida ɗari biyar ya ce to wannan takin malam yau sai ka sa naira dubu goma sha tara ka gan ce a yi noma ko ka je ka sha ci daji za ka yi noma ka gama shukar da za ka yi sai ka zo zuba taki amfanin zai zo yana tsurowa ya ce taki taki taki aljifinka kuma babu haka zai lalace ba zai yi ba saboda babu taki kuma suka yaudare mu suka hana mu amfani da takin na kashin awaki da kashin shanu muka yi ta wulakantar da takin dabbobi muka yi ta wulakantar da takin kashin kaji muka nuna ba taki ba ne ba sai da suka bautar da mu muka rakana muka muka wato muka miƙa ƙarfinmu mu gaba daya jikin takin bature yanzu sun rike shi ba wanda ya isa yi. wannan hanya ce ta jefa mu cikin yunwa yanzu za ka zo kai noma gonarka da kake so ka noma abinda za ka ci sai a ce sai ka zuba buhun taki buhu goma buhu ashirin dubu talatin sau goma nawa ina za ka samu ɗari uku ka zuba za ka iya noma ba wallahi ko ni dinan nake muku bayani akwai gona ta tafkekiya da nake shuka masara a cikin ta yau da nan nake cewa kai ni na hakura dawa zan zuba kawai saboda ba rage sayan takin ba kaga ni ɗaya ne daga cikin yan Najeriya kaga na buƙatar a kula da ni ko ba ka bane ba tun da ni talaga dan Najeriya ne wallahi ta dubo wancan shi ma haka wancan shi ma haka wancan shi ma haka ba za ka yi ba to ba a noma masara ba ba a noma kaza ba kaza kuma abin da ya fi komi cin taki masara shinkafa to kaga tunda ba za a noma masara ba saboda ba taki ba za a noma shinkafa saboda ba taki wannan yana nuna mai yunwa za ta zo nan da yau shekaru muna buƙatar mu samu gabanin da za su rinka kula da waɗannan abubuwan ba wai gyaran titi ko waye waye shi kaɗai ba ba shi ne ba wallahi wallahi al'azimu ina gaya muku ya ku yan uwa matasa sai gonar ta yi kyau sai an yi noman ya kyau mutanen ƙauyen za su sai da amfani su shigo kasuwannin ku su sai atamfofin ku su sai kayan provision din ku su sai kayan kasuwan ku na kwari su sai kayan kasuwan ku na sabon gari ba sai mutanen ƙauyen sun tara kuɗi sun sayar ba to mu nutsu mu nutsu mu waye da haka muna buƙatar mu samu shugaba wanda yake mai adalci mai gaskiya amma duk da haka duk da zalunci da ake mu shari'a bata ba mu dama mu dauki makami mu yaki wani ba ina muku ne dan in taya mu rarashin kanmu ba cewa akai ba a wahala ba wallahi ana cikin wahala kuma mun san komai mu mu zauna cikin wahala cikin talauci su ko suna nan suna sai manya-manyan gidaje a kasashen waje da manya-manyan motoci da jajayen mata suna abin da suka ga dama muku nan muna nan muna tafa ma abinci yau tuwon masara da mutum zai sa a bakinsa wallahi ya gagare shi wallahi in kana so ka gane ana cikin yunwa gobe ba gobe ladi ba ka sa a tuka maka buhun masara tuwo miyar kuka ka fito da shi kofar gida ka yi mana ɗari uku a ciki ka ajiye ka ce duk wanda ya zo ce ka ce bismillah bismillah ka ga dogon layi a gobar gidanka zama za a yi siyan cinye wannan tuwon tas saboda ana bukata in wani ya isa yanzu ma ya kawo mana wani tuwo ya gani a nan, bayan isha'in nan in ba mu tashe shi ba <laughs> ba za mu ci ba za mu ci to abin da ya sa na muku wannan maganar wato duk ƙasar da ba ta fi ƙarfin abincin da za ta ci ba to wallahi tana cikin tashi hankali wallahi kun san yanzu duk buke bugen da muke masu karamin karfi a cikinmu buge-bugen mai suke yi abin da za su ce to duk lokacin da ka gari make ka buge bugen abin da za ka ci ne to kana cikin damuwa kuma talaka ne kai lamba ɗaya mai rijista a talaucin ma ya rabbi ya Allah ya rabbi ya Allah ya rabbi ya Allah Allah ka Allah ka yaye mana Allah ka mana amma ku yi hakuri was sabr manzo Allah umarci mu da hakuri ta taliwa'i sultani ala ma kana minhu min adalin aw jawrin wala nukhrij ala al umara'i bis sayfi wa in jaru wala nukaffiru ahadan min ahli al qiblati wa in amila al kaba'ir abu na gaba ba ma kafirta mutum ba ma kafirta mutum musulmi don ya aikata babban zunubi kamar ya yi ƙarya ko ya sha giya ko ya yi zina mu ya zama kafiri akwai yan bid'ar da in kai ɗaya daga cikin alkaba'ir ka zama kafiri amma a ƙida ahlus sunna ba a cewa wani kafiri ne saboda ya aikata wani babban zunubi ba a yin haka tunda ahlul qibla ne illa in halluha sai dai in mutum ya halatta yin kafircin kaman wani yazo ya ce yin babban zunubin kamar wani yazo ya ce halal ne shan giya to wannan ya zama kafiri halal ne ƙarya ya fito fili ya ce ku je ku yi ta ƙarya ku halal ne to ya zama kafiri amma dan ya yi ƙarya ba za mu ce kafiri ba ne in ya sha giya za mu ce mai saɓo ne ba za mu ce kafiri ba idan ya yi zina ba za mu ce kafiri ba amma in ya dawo ya ce zina halal ne to ya zama kafiri ƙarya halal ne ya zama kafiri to shine la nukaffiru Adam min ahli al-qiblati wa in amila al-kaba'ir illa in istahalluha sai in sun halatta aikata kaba'ira zanibi wala nashhadu li min ahli al-qiblati bil jannati li khairin ata bihi illa man shahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a aqidat ahli sunna ba a cewa wani dan aljanna ne wani ɗan aljanna ne wane ɗan aljanna ne saboda wani aikin alherin da ya ba a faɗa ko yana raye ko bayan ya mutu kada a ce wane ɗan aljanna ne ko yana raye ko bayan ya mutu saboda yana aikata sallah ko yana ibada a'a sai dai wanda annabi ya gaya mana cewa shi ɗan aljanna ne idan maza Allah ne ce mana ɗan aljanna ne to shi ɗan aljanna ne da haka ya koyan uwana Allah ƙara malaman ku daraja Allah ƙara wa shehunan ku daraja Allah ƙara wa waliyan ku daraja Allah ya ƙara wa maka lahus ɗinku daraja dukan su gaba ɗaya Allah ƙara musu girma babu ɗan aljanna a cikinsu. ba ɗan aljanna a cikinsu a faɗar mu ta baka Allah ne ya san waye ɗan aljanna a ciki amma a fito a ce malam wane ɗan aljanna ne wane malam wane yana cikin aljanna a'a ba a yi annabi ne kadai kamata ya halatta ya ce wane dan aljanna ne shi sa ya gaggaya mana kuma ƙwar'ani ya gaggaya mana sahabbai radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da Allah kaga wannan nasi ne Ibn taymiya ya ce duk wanda Allah ya yarda da shi yana aljanna kuma Allah baya fushi da shi manzo Allah ya faɗa ƙarar ya ce abubakarin fil janna wa Umar fil janna wa usman fil janna wa aliyu fil janna wa talha fil janna wa zubairu fil janna wa sa'adun fil janna wa sa'idun fil janna wa kaza fil janna ya jero su asharatul mubashirin bil janna kaga dai ya gaya mana hadisin tirmidhi duk mu wannan annabi ya gaya mana waɗannan yan aljanna ne zamu ce yan aljanna ne amma malamin ka wa yace shi dan aljanna ne sai an bada hadisi da aka da ahlus sunna kar wani saboda aikin alherinsa ko ibadarsa ko walittakansa ko wani abu da aka ga yanayi na nagarta kurin wai a ce ai wani dan aljanna ne a sai dai annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama abu na gaba wal kaffu amma shajara baina ashabi rasulullahi sallallahu alaihi sallama a kame baki dangane da abin da ya gudana na saɓani. a tsakanin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi sallama a kame baki kada a yi ta surutu kada a yi ta fada ai wani kuskure ya yayi ai wani ba daidai ya yi ba ai wani ma ya yi kaza ai ta hira a mai da abun jis ana ta yadawa a'a annabi ya hana mu mu shiga cikin shu'uni na sahabban annabi dangane da saɓanin da ya faru a tsakaninsu annabi ya hana mu kuma ka yi bar duniya ya ce kar mu yi duk wanda kaji yana ta ƙwaƙulo laifukan sahabbai yana faɗa to ɗan shi'a ne tashi ka ba shi wuri daman ba abokin zaman ka bane ɗan shi'a shi ne yake zuwa ya nemo laifin sahabbai ba zai nemi laifin uban da ya haife shi ba ba zai nemi laifin kakansa ba zai nemi laifin kaza ba ba zai nemi laifin malaminsa da yake koyar da shi yake cike da kazanta da laifuka ba amma sai dai ya kira wannan sahabin ya zaga wannan shi kuma ya zaga wannan ya la'anta addinin ɗan shi'a zagin sahabi to wannan shine yasa aka samu bambanci tsakanin shi'a da sunna su ahlus sunna ya kufuna amma shajara baina sahaba suna kamewa dangane da abin da ya gudana na sabani tsakanin sahabbai su kuma ahlur raft ahlus shi'a shi'a yan shi'a su kuma suna bankado suna yadawa suna fada su yi ta su zaga dangane da sabon annabi su ce kaza wanda kaza to wannan ya saba shari'a kuma ba daidai bane ba wal kafu amma shajar baina ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan yana cikin aqida da ya tafi ya bar mana kuma ya zama wajibi mu kula da shi wa afdalul khalqi ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar wanda yafi kowa duk duniya karab katab dudduka wanda ya fi kowa bayan annan Muhammadu a duniyar nan dai bayan annan Muhammadu a wannan al'umma ta annan Muhammadu to sai na Abubakar shine number one wannan fa aƙida ce wannan ƙudiri ne ka ji a ranka in ka ce Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za ka sake faɗa na biyu shine wa abubakar abubakar halifan annabi sallallahu alaihi wasallama masoyin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama surikin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dattijan dattawa a cikin sabon Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yaye wa al'umma bakin ciki da damuwa bayan banza Allah ya yayi wafati to wannan aqidan mu ne aqida ahlus sunna ne wanda ya fi kowa bayan annabi shine sayyidina Abubakar thumma Umar ne biyo bayansa. Umar ibn al-Khattab sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifatu rasulillah sirikin annabi Abubakar ma sirikin annabi Umar ma sirikin annabi na uku Usman ibn Affan shi ma sirikin annabi halifa annabi sirikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan mutane guda uku na hudunsu aliyu bin abi talib shi kuma kanin annabi kuma surikin annabi kaga wani ikon Allah duka waɗannan guda hudu gabaki ɗaya surukan annabi ne abubakar surikin annabi ya aura masa yassa aisha sayyidina umar ya aura wa manzon Allah na na hafsa suriki ne sayyidina usman shi kuma yar annabi ya aura ruqayya zainab kaga waɗanda guda biyu ma a duk duniya ba wanda ya taba auren ‘yar annabi, ‘ya'yan annabi mata guda biyu duk duniya an banda na Usman, ba taɓa yi ba, ya auri ɗaya tara su annabi ya ƙara mai ta biyu. Sai Ali bin Abi Talib, shi kuma a gidan annabin ya tashi, shi kuma ganin annabi ne, shi kuma ya auri ‘yar annabi shi ma. Kamar yadda Usmanu ya auri ‘yar annabi, haka Aliyu ya auri ‘yar annabi ita ce Fatima. waɗannan mutanen malam wannan jakar ita ce babbar jaka su ne suka fi kowa girma a duk duniya a ƙida alisunna kuma amma fa a jere kar a juya fa yau a jere abubakar sai umar sai usmanu sai aliyu yau kar a canja a ce wane wane wane a haka ya zo a tsare sahabbai suka ce a gaban annabi muna cewa wanda ya fi kowa bayan annabi abubakar ne sai umar a gabansa kuma bai musanta ba a mu'amala ma a aiki annabi ya nuna abubakar shine a gaba don wata rana umar ya taɓa ya ɓata abubakar manzo Allah ya tashi fada ya ce ba za ku bar min abubakar dina ba ba za a gyale min abubakar dina ba umar ya ce na kafa guyoyi na a ƙasa ina ya rasulallah ya min afuwa ya je gurin abubakar yana cewa don Allah ka yafe min ka ce annabi ya yafe min annabi ya ɓata ransa saboda an ɓata wa umar rai an bata abubakar rai wata mata ta zo sa da wani abu ya ce ki tafi ki je ki dawo ta ce to in na dawo baka nan fa tana nufin in yi rasu ya ce in ba ki same ni ba ki samu abubakar lalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce Allah yake ba wanda ya ga dama wannan ita ce aqida tatacciya kuma ingantacciya kun gane wannan ثم علي أجمعين ونترحم على جميع أزواج النبي سننكم ما تان النبي قبات لنا من يوسع الدعاء الله مصر رحمه ما وسع بايا با وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أمهات المؤمنين ما تان النبي إيا يم مؤمنين da haka dukanmu gaba ɗaya matan annabi iyayenmu ne to za mu yi ta musu addu'a Allah musu rahama Allah jikansu Allah kyautata musu saboda sun rayu da manzan Allah sun kula da manzan Allah sun taimaka wa manzan Allah sun haifa wa manzan Allah ya kwanta wuri guda da su sallallahu alaihi wa sallam shi sa halifofin nan bayan annabi ya bar duniya suka kula da matan annabi suka ta ciyar da su daga baitul mali suka ta ɗaukan suna kai su aikin hajji har suka kare gaba ɗaya aka ta zuwa gidansu ana neman ilimi wa jima'i ajma'ina da sabon annabi duka gaba daya za mu yi ta neman musu rahama da jin kai mu ta cewa Allah ya yafe musu Allah ya ji kansu wannan fasalin gaba daya imamu zahabi ya kawo shi ne dan yayi mana bayanin aqidar ahlus sunna dangane da waɗannan abubuwa da muka faɗa a paragraph na biyu sannan kuma na farko shine abinda wato tabi'ai mutum saba'in suka yi ijma'i akai an yadda da shi kuma shine annabi ya mutu ya bar duniya akai Allah ya kashe mu akan imani Allah ya dora mu akan sunna Allah ya dora mu akan shari'a Allah ya sa mu gama duniya lafiya bar mu dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh